لك انا نعم عندك باب ما جاء في التنجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد شيخ الإسلام مجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أتباب باب بابانك يا

علم التأثير أدو علم تسيير علم التأثير معنى أبا تنتواغو كنغا تغندني سيكويا هانا نكنا أنا تهانتون دومينا nanti hoho ga ñana sane ñana ke ñana misale da annati ke sane hay ga bugu karasasa ke sane anda kamankari serega sare sasa ke sana anda kaman carandi khairga kite sasa ke sanean bonega kite sasa ke an idan ken hilla kapempo banganteni illa kape korenya ni kai ke kama mbugu silama gundi pew anda karake akamma akara hilla kapen kamma onta yankin onta sallina onta kasankan onta bunu silami non kaburunga silami non ta gayungut are munda ya kunkon parce que kafir yani ke hilla kapana nyani wa hakada ke angaba o bange sani ntuanoni warni watu ke sani abaka ke hakatiya kencane ho ganya ken pakatinga itini ke sani anda bari yan kene hilla ka pen pake ganye sani keni taga komenye ko anke ngani taga komenga mogombe anke ngan kompenda alla garara kutu nan tanga bakan kompenda hakatin bambugu anke mbake ka asere kalliwa asere birandiniwa asere kambon kosono wa aga zikinni sere wa taga kome ananga mbugan kompendi sane ke ga hugunte nyanyi aga linga alla danga ni sane ke mbugu kure nga aga timbara bugan du kure nga idan an ke mbake ke kan ta honya na mogombe sane ka bakken ta honya na kundunye anga gillan kompe ke dinna lita ko kammu ke dere anta gari kinya sere anta tora kinya taga hoy sane ka bakken na kundunye anta gari kinya anta bone ka kinya tage ko ani ko am mogonta sane ken tage ko idan ke ho hana be ha ken ko na timani ken hilla ka penye ay ya'taqid anna hadhihi an-nujum ana ta tahi no men anan duku sano be ha ken ke mu'assiratun sane ke awabbat nyana fa'ilatun nyongonda anani sane ke ya bi ma'ana timana nga annaha nan tu sane ke ya هي التي سانك أكنين هون هوكب تخلق الحوادث أغا هي بلون تونغ أغا كنيانا والشرور أدو هي برونغا هي سوغا نيانا جلي هي جوبانتي نانتي سانك عندك نكنيانا فهذا شرك أكبر كان في لك بقرقورني لأن من ادعى ورني يم بيغن آخري أن مع الله ننتا وكهنا عليه خالقا تغندانا تنيا

idan an ngana ti ken ken chane ani na nga sasa hmm. ken chane kana hinun kaya na sasa anati bonen nya bonen nanya anati nya nanya na nya sasa na sane kenya allai idan ken hilla ka fi kor kor kor kor ne sahe hmm. wa hakada ken sana batem pake ganye ke sana nye ibrahim sorom maga suratul anam wa masalan din baka kemma sahe hmm. hilla ka penya ni ka ho hakika hakika ke sana gumun po gabe nan nandi sana ke khairul litini na balaw litini lemme benda sare ke sana katinya ina til lemme nganya na kundu yahu benda nya ken ha katinya ina ti yahu kenya na anga na ranka kurumban di ken ha katinya ina ta na anga angana hi kurumba benya ken pakati na ta na kundu idan ni maka sana ke khairin do bonen gillaye ku benda ka ta hi sonno menga ke kamanni hilla kapana nya hilla kapen po gor gor gore hillandin ni kannan kaxaye ana sane kenya sababu ya ga mu gunten killiti kenga na sane an ga hujaya anga gunten killiti kenga misale da yaga taxuni kompendi kita anga nari katta anati basuntadi anga nati iwa mundana ñagi jumare anati ke sane an bakka ke koyenoxondi walla ke haxati ke sane angana yaki jumare su anyago ke anta dumene walla angana yaki jumare su ke ka nyana le nyugu sarana nyai walla angana yaki jumare su ke ka nyana le din carana nyai walla ngana yaki jumare su anya ke ka nyana borgenye warni ke sane amba ka sasa sasa mati sane ke ana hike nyana de ma na sane ke nya du dangani sababu ya ga suron kibar ni ti himu gontenga na dunya himu gonten to ananga koy ga man jarun cankini ni yahujan do sababu nga mo gombe na gar goren ki na hi mo gonten koni sa sa ken ka kada sane ka nya sababu nga idan kube nu ga gollin ti sano ngai ga tin tan nan daga inda kube ngar di gollin ni kyai wa tiwa munda nan daga karana ti ban nan jigi iga na kebe ngari na konanda ana haindi ke sane ka sasa anana daga kara so anga watununo anana daga kara so anga kallanonga angana daga ke dingira suina mpure nyartini angana daga ke dingira ina nga tunta nyartini warni ke sane ambaka ke sane habbu ka hadi khere hetu ke nga serenta ka cerne kem pakatinga serenta ka nyana kundu sasa da sane sabab sababu aga himu kun tentu ahunga aga ken tabati min duma ka garam binnen kamma sahe walla kenga hanken daga katanti ngalle nin ka kurumma na titanna nyille ka kurumba ke odo ke hakati na kenga ke hakati ndakinye ke sane warni bugu kenga na buga ngana ile kempa kati nga fanta khairi kita ka ke sane hakati nyeni ke angana ile no sa sana kunda na kunda na kunda na kunda na kunda anga khairi nga ben kita anga jamu nga ben kita walla anata ndangani maga rota nya kenga sa sa wara kausi kikane ndike sane warni bugu anna rota kembrenga alem mun na wanya na kunda nya na kunda nya na kunda yana haigara sane kenya kannan kagai haigara sane kenya sababu ai nanya hujaya aga himugunten konni sorondangani na dunya allai a hujanni kannan kaxay sanun bukkendi hukke hay seneti kenye ke sane an pugusaza ke sane an pugusaza ke sane baka wurol garunye hmm. ande baka wurol garunga maka ke dabari angana ke dabare jamu he awarande baka wurol laganende hakatimbe ke sane sasa baka sunken pakatinye ke ti buga hakati sire awarande baka kana nanga hakatimbe hmm. idan na sane kenya sabu iga himugunten qilli kebe hakene ke kene kafira gum pagi ga hagi ga ga nyen ken kota dimas ke kota ga tafsir nanan da ko gutu nun nyimman konni karagwai kun karagono gonda wadi alladhi yad'i ilma al-ghaib min dunillah yemme ke be ga himu gon ten qilli gelli allah tananga nan tanke ga himu gon ten tu an to gonye ne gut wa da imman kon karaga na kunya no gon an ga na sabatin dan ton no manga tisanan to agunga serebe maga kenga na kebe ko anga dungeta yi anda manya pa go tunga hilla ka pana nyana ka kambu islama gon idan kebe ha ken ke ken kasra gon pa ga nyen ke kama nda qur'ana garande allati qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa allah ho on ta kam patonyordi ho on honta ngunyam patonyordi gellita ga hoya aga himu gunten tuma ganta allah allah bana na himu gunten tuma sasan ken ga tikke da sanen payati ke hatina kunda na kundwa khair nyani ke walla bonan nyani ke sasan da ka ga himu gonten tu sasan ken kafir na kutu qur'ana ya parce que ta aya be hakene kan kafir na kutu ke Allah ta'alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadihi wa min khalfihi rasada Allah tuwa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إذا القرآن هكذا نكي آية ميجا بغبينا أننا ناسبت من أنت هو تنوانونا أو هي مغن تنتو تاني كاسر يعني أنا كاسر ناهو تقرآن أكا من مغي سلام أغن لفتيو كبه تي إيواتو غاكين كما نطاغوتو نيي sahe kebe gara kaga palatinga wani aga taxunu korosu xullunga kitendi muta kanungai an ga nara anati ti basundadi tinda kebe ngarina koni owa ke xilla nanje taxut kemparandanga ana ñen ke kamanga ida kenya kem kemparandangi hoñe lembure kebe ga gellina ndagi moxon kada ke a toxonni hilla kapana ku hilli sunda kara ke moxo kamma yimbeñani silamineetu sahe idan kebe gada ho hananni nga kenda sabatindi sanu ko ana khairin de bonel litini ken ni hilla kapana ngai ke hillandi ken da mani sabatin na da sabatin ni nanti sere gwano nga wa himu kun tentu nka asababun ni kannan ka ga sanu ku sanu ken di ke a golli ni ti kunya gan kibar ti mu kun tenga kafiri ani ken kamanga warna kafir na go to qur'ana ya sahih kewa gelli maniya kewa gelli hillandinga gelli sanen to go haramin tenga sikandin ni kannan karai anani sasa yani kudon nan maga kinye sikkandi ke ke ho hana be hakene ke ke kaman na qur'ana garandiya ko hay kano bangai ga tin woli nun yani pirso nun gi mendi salan turabi kon ni kane ni makam mo sayru nga ni kane makahe ku kaman nun nya hakene ku be onu ga gollin ti sanenga iga soron kibar ni ti himu guntenga tina sanen to agunyetu iga dinya woli nunga nan cagi ni wala on kanya kabilan kibarenga so manda kara so manan tagu so manda kara so mana tagu ko tanan ti maka ke sanen to agu ke koi sanen to agu ke banyan shaytane ga awaina ihoi kota su ho anda tagu na ti tikam posu kebe ganya ya an ga ñin hoano kuimme atu basarantere sigerti min nana atta hoho hi kafunga he nka ga ni soma nga soma be ga wala ko ndi cenga na karanda ta ona ti tampa sun ta kebe ga guri garem batun be wa ho honda ta wat na pa sun ta kebe ga dang anga ta ko tan be tan nan pa sasu ayai ko nga sabati nin ti haranga ma garanga na ta ko tan be anya na woli nyai anga nya na to na gorenga anga na tanga letra karna gumanga nyong kin kutu tes kan ta to amma ngarin ta dungene sallin di serei inta dungene letra karna inta wajundi ne ka an gana nya hoho iti nan karangu di fatiha ma ganyi metam pindi inta dunga parce que inta to ita hun no setan luka ni ma inati tukunga gollinti sanonga ku kama nunda qur'ana garandia ku kama nunda ko ya wahi mu gontentu lemuru be nuga ribate kun kala sabatin nanti wahi mu gontentu allah hati ho onta hi mu gontentu mi ke bane sasa allah anda tongun ko wa magarante ke be gata ko ko faka allah da tongun ko idiga men tu suka mantenni ko anta himu kunten tuma kan ta Allah amma hona nga ma sabatin nan ti wa himu kunten to nyimeta nyimme ko ti ho sadi ga dinan pahamini inyi ga na ne wada ga na sarai ana deben tuma ka hita na yi wa yamba na tore gamati karsa gore na ti karsa gore ati gara dinan pahami gara ga non ngai ma karadi adi ma kan je ta ti sasa inya bataran cere nga killa hado nyanyan ki di bonon du kundu kundu kundu ati ti ga ga na waral lampala ke wa. war ni ri ma daga di ri barun na kammo wa daga na kain takinya ga linga daga ne aga hube nya na nanya ta walla lam pala si ga ke di dinan pa men ta katinya Allahu akbar ga ko nuku benu dai wa ti wakinya ne ne da kinya ne tin ta wina hai mo modi ke me kara Allahu akbar amanya me andam ganna hunyin ka nyi ma bu no ni kana idan hana ken hilla kapana nya hilla ni ken kafirin sikkandin ni kannan kaxay hiigo ni sasa anañi xeiri ñani walla bonei aga nanya biran biya a aken na min coyi katta sanenga sada garniña antatini sane keni amma biran biya ni ya gare sare walla go kite walla bonai go dabari anati ke sane fulana anda ke dabari nka nyangen kane anta dambin min oh, ni kata sane ke ho hana ke ni kannan ka ganya nyangen kane da halle so aken tini sane kana da bar amma ke bane ni kannan ka gai aga na nyan nan dugu tabiran da na nati sane ke anda da bar ke be ha ne ke to anon ti kan kannan ka gai hilla kapitu gundan nyane ke sahe ke kaman kalle ni kannan ka gai hilla kapitu gunne amma hilla kapen koren da tugunne gairi wasudiwa warni e muhaqqiqina no koy bin taymiya anu di meni diga mun amen so kenat yala alla ga tinta yam pana hilla kapana ndanga ni aga nakara hilla kapenya kamma yala hilla kapi gore ngano gondi wa ma hilla kapi tugunne hilla kapi tugunne no gondi wa mantano gondi mana yala hilla to goren dun ke Allah ta yan pana kemba ne ya ga wa yan pana e hotu gunnen dun kenda ma han ta yan pani fa maga ibn taymiya muhaqqiqina nun ngani kumbeni idiga mun da me so da no kunyu ga na ta hilla gun nan kama aken ta no gondi no kunyu ga na ta wana ga da suni hilla kapi ai muhaqqiqina nun ngani kumbeni ya idan anta la khatar ana tanken na hilla nan ya kama ona tanga danzen kama maga simma anga anga sukara jinya kama an fa kuma nya kamma idan iwatun ko adanga ni mani mo ta'sir batten tuwago mana sanun batten tuwago ko haran ni hilla kapana nya kebe gati sanan nya na kairin de bonan ju dabarni hillandin ni kannan kagai kenda sabatin ni nanti hota na na himu kunten konni amma ani hujanya na sanu kwai ana sano nya hayni ibugo hakatin di kanu hakati anati ke warni nya ke warni nya ke warni nya ke kamani kafir nya da qur'ana garandi sikandin ni kannan kaga ken kurunu ade anta hokonni andanya ka nu kubi ana anati ke sane anda da bar idan ken kannan kaga hilla ka pitu nan nya ni ke sahe kusuko man tem su haramun tenya ke su haramun tenya ni ke no karam ta kunu ke amende hillandin ni kan kannan kaga kebe daga tengani gelli sanin to agunga inat kenda ilmu tasir sahe ka ilmu tasir be hakana kai atagandi ni hilloy mana sanen ternden to agu misale di sasa bana keni bat abaten to agunya sanen baten to agu inat kenda ilmu tasir kenga tagandi sikoy Isu su haramun tanya ne khairin tino gonde odi ko nan da sasa hillandin ni kanan ka ilmu tafsir sanan tarnden to agu ken ka ta kandini hillo wa hakada ken daga tanyan hanan ni kanan ka gai anna sanake tarnden nyandu danga ni dalile ya andinan kibaren kamma misale di ken pagati hinun ta ga ga ma ga mo gombe an ga awa maga hoynundi eh, computer ndi ama sillemunga aga maga aga maga hadu salli tappinunga kibila nga nukube kibila na dorwa amma kem pakati kem mainonga dingira koro nyugonu mere poro koro kuy men nukuy gona angana daga anga ni tirni tay wata nan daga anga masike nga lajon ko inde fles manga kata al kaba ga dingira be sahe e har ka son ka goru gono sa sa wadi kem pakati kem maino anani sasa sere awakin tano nga wakuntu misale dara sane gongari ila sa misalla katin kinyoga kan sallin mo uronya ni atike sane ternen nan girik timbaka nyari kata kan kannanga sasa onca lido doru ya sasa kebe hakene ke fa hada maqlubu ke murun tanya nan maka toske ke an pa dalile nyanya na ti sane ke terdenga andi nan fa agun yugo kamma walla sira sane go to ara sane gongari ati ke sana ngara ngar no koso anan timbakanya yero o ko ha kana no ko be alkaba no kimbakanya ro ron challi do doruya sahe idan kebe ha kana kei ke murun tenya namma anga kimbakan tunu mo gombe walla kan ga kan sal do no ko ati ke sana be ha kana kei kira korofi ke sana terne nan giri sahilu nya kata bambu ko nga o ko ka jonko ko intempa ke sana sasa ora futundenya sasono jonko doro kibila nan kawa doro ay idan kebe hakene kay inata anna maninya ay yastadilla bi sayri ala al masalih ad diniyya sasanda dalile nya yati sane ke terndenga andi nan na hanyu go kamma fa hada maqlubun kemurun tanya nan maga annat sahe ago ga fajrin payne sadu fajru sadiq aro fajru kadib o hay hayni na maninya no dinan na hanyu go muradi ona tu fajirin pakatin kinye amakinye idan sane ka be hakene kai serebe gana aga sane to agum no kai ina tu kimba kan ga kan kan ga kube alkaba bangen na kan ko gai idan ke murun tanya ni honta ke andinan on sahe wa hakada ina tu ga di ke sane baka uron la garunye ke sane baka uron na gananya ke sane be hakene ke na to sallan on ma salli de fajirin makinye fajiri ngana kinye ke sane huwa misali do watan nan no man toron to ma kono te a kure ko fajiri ke won tallo nya ko hote ayi ke sane be hakene ke ke gana sellanga anyi ni sadu ko mangi hana ona wara kenda hu biram ga ana ona sadu sadu ko ona salli kem patinga idan ke gamurun tanya no ma keno dinan to agunyu bai sahe hillandin ni kannan kaga ya annan dalile nyati sane ke terndenga anduna dun na hanyugo kamma keni hillandinga sasa dinan pi hede sane ke ternde anke nyara kenya du danga ni dalile ya na duna dun na hanyugo mundadi kebe ha kene kei ke wata dini hillo ya masalan aga ternden nogondi aga ternden nogondi sasa aga sanki kimba kan nan minna kan kan nan minna la samme daga kita sasa kana manyana sire gana ga du be ga sanentu awatin sasa kedde be gona an kawo kimba kan banganye ke sane be hakene ke kena kimba kan banganye on daga do ro walla de be ke kam walla hano ngati kedde be hakene ke an kawo sahilin banganye sasa ona sanon pai ke sane ba ka sahilin banganye ke sane be ha do ron daga do do ri de be kana nonye sahe no. sasa kebe hakene kai keni dalile nya dalile be bangante kan hi mugun tampiye tike ya ke daga antenya ni sari an nogon warna allah subhanahu wa ta'ala kem pakati ta gumance game magada ta gumanto hilla kuinya sahe ta gumanto hilla nyino ta gumance hanan ni kannan kai munyen ta gumanto igana iternden nogonde iraga ta den andenya na tunguyanga hillandin ni kannan kai. munyan ta guman tongan tangar na hakati men misale da ganai uronga uron pakati misale da ganai na kenye sasa ni ka guman tonya Allah tumi ke na ke debe fulana tetenye ke hanga hakene donku debe ke wadoru walla kenga hejidi ana nonga anna ke gide be hakene kana ke debe fulana tetenye on daga awadoru walla kenga hega kille gwanonga anna ke kille baka ke tetenye uronga na sasa hange ke ngallen kotenni urongana sasa bitengana di gide ke ngallen qotenni urongana sasa kille ke ngallen tos ka ganay kille nya kana nya ga si sigu mun dangin tenga walla nya ga nga sere ko dangin tenga na to kille nya haidoru soronga ina dangin ka urongana kurai ganti maganga tunuwa idan allah subhanahu wa ta'ala da anya kunga tanga luro na da kannan kanyo da gumanto ya ken misanunya allah subhanahu wa ta'ala tim wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون إذن kiyengane sasa oganta dingira nuntu ora kunyano dangani dalili ya gide mpai kene doru hangen pai kene doru jim pai kene doru wadde be kenu kuntunu makam mo misali an tanki sasa erdo koton na lume ga nukube sanko endangita an ñaxen ga jike an dagana do jike ra keña ngarne ware ya an konta donga ke utugon an ga tugoni lume na jilla keñe idan ken kin dalile ngam kaga ne nukanya ga kan tai ga angana nuku ga gide ngana angana gide pana na ke gide na ke debe fulana tetenye bide ngana adanya ga kan ta nga ngaga idan ken dalilunya nuku ya ku ku anda urang Allah subhanahu wa ta'ala te wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun anda urang akan ta gide ngalle akan ta jinga akan ta kille ngalle uron ta ko man tunni kan nan ka ga sanu idan ogana wasan ken no on di serebe ganai aga bangun to anati kesane ni kimba kancane nye ken kan kan nan nye ken sailen kallenye nye ken hankitin kalle nye debe ke kan ali dora ona daga do no ngona ware debe ke kamma kebe hake ken ke ke daga tanya ni wa haka da ken duna dunna han yugo dangan hillandin ni kan nan kaga ya kenya na duna dunna ha muru sanunga amma ti haka tunun kibaren misali dan ken na sanin to agun kita annati kine pakatin kinye kandaran pakatin kinye samaman pakatin kinye kagon pakatin kinye kebe hakene ke tuano nda meso tuano nyugonu daga iti makruhu nyani kaya ke kewang alla nyimu unta konne ngela garunga an ken ta kon tantia sasa ngara ke sane ngari kandaran kinye an ke sane ngari sasa man kinye ngara ke ngari sasa kago kinye kenga na lingan kitan dilla garunga anga tin da kesane ngari mo gombe irgi ka gon turona walla kenga ha bonnoa itali ngona kitan da no hodi idan to anu nyugo daga iti kebe ha kene ke ke ko nin tenyane maga sanon pa eh, um, eh, mbugu ha tununga maga kunyandu daga ni dalile tanga ha tunun to agum no kende na sanon pa nan tewa jabaren pa irni da kesane be ngari walla mullenya hairne itan nan maganya amma to anu nyugo no kanonga kunda dengan dukunta wa gemme sahe idan ho sa ante ngani kebe awagem men kam ma garo garen dita angara sane be ngari korosin dendi kandaram pakatin kinye ken korosin den bana ta amma kandaram pakatin kinye kairigi kandara balau nyalli ni irigi kandara sir hurenga bona irigi kandara kega bono allo garen derenye kempe kebe to ko ngamma sahe idan onati sane to ko nga awata kan ni katta ku hillai hanan ni kannan kaga inati ilmu ta'sir lenki dar sun pa kan pene kai sanum batten to ago atagandi ni sikoy na ta hanton da manga khairin da bonan cu gilli sanonya ken hilla kapenye din ni nan ka kan ken ta kuna anga soron kibar ni ti himu tenga nka anna sano ko anya na duda ngani sababu ke sane be hega bugo kasumu kanya kenga sarne ke sane be hega bugo kasumu kanya kenta sarne keni kafira gunye warni keda qur'ana garandia kebe ga ko na dan ken be ga sarai sahe sikandin ni kannan kaga anken na wallahi hinga nanya birambe ani anna de kesani andanya urinda kesani ngar sella ngaya anda keda bari keni hilla ka pitugu nanya idan kusiki sumanya inat keda ilmu ta'tir mana sanem batten to awo amo susira anta gemmea hillandin ni kannan kaga ilmu tasir kewata kandini hilloy hanan ni kannan kagaye anna sano kutterendenga anna kunyandu dangani nanna go kita ken ngandi nan nogon misali di kimbakan ago ken kennan twago an angan jalla ga tunum mogon tunu mogon be kebe hakene ke basun tan ke ay ke murun tanyi anna tu kudanga nan gunnen di an muron di angan dinan nyagen tunu mo be ke murun tan nan ma. hillandin ni kannan na sanen twagunga nan duna dunna hanyugo di ken nogondi aterne ke na duna dunna hanyugo mura di. ken ga tagandini hilloy hanan ni kannan kagaya annan duna dunna da di gellanga ne sanke nyadi anna tu kimbakan na doro sahilin na doro kena doro kena doro anga mundana nkinye dingira be walla anga mundana nkinye debe be alla ga nonga limo gombe kebe hakene ke kedda gantenyen hillandin ni kannan kara inna haga tunun tutu sanen terndenga kinen pakatinya harni e, kandaram pakatinya harni samaman pakatinya harni kagon pakatinya harni kebe hakene ke tuano nyugonu da koni tuano nyugonu da dengan do ona ta daga antenya ni gellanga na kan peke bane amma na nya ngarni ngarnin kairgi ka gollingona kago ngarnin kairgi ka go jinkoro nyallin sa sandangang kempandi sahe anda arono kannan kaga de arono na sana nyan du dangan sabu na himu kon tonkoni arno kafira o ke galle nyen idan sanen to akun ta kanni kuai ko tanan ta kanon arna ha men wada njim man dan ku ta ko ha min angara kana ta ko serewre tanas an tanen pa yanga daga nan nukuy go hono adi me kun daga rakati montal man kinire men tanen pa ko ire men ga isar na akati be sane be gan sellanga ina tula lingin ta ga ni re men ga magarama jiga ga ni an ken ta katunu sere ga tinanda ini sanan to anan yando ken ta kono me kamma an ana ku kitu tu iga koni mo gombe andangan taza sere suka tanda sanin to anan yana ngam palle ko ina kamang ko skanga to honta boton di garim garduro gaye imma hilla kapana imma kafiri bangante sallallahu ta'ala wa sallam Hello. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد مجدد دعوة التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ati باب babani ke ya maja honga ho في تنجيم gari fi tanjim idan kibau sene kannan kagadi almunajjimina sanin tuwanu kun kibaro sanen tuwagun kibare an kawa sirenna sanen karanan kinye kan kempagai an taga wannan dangi kan ka kempagagadi kibawa sene ken kamma on daga قال البخاري في صحيحه قال قتاده خلق الله هذه النجوم للثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تعول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى قال البخاري بخاري في صحيحه أكتب الصحن تندي قال قتادة قتادتي قتادة معروف أتين تني yani dalli tabi'ina no odo mi dangana akhbare no qatala ti khalaqa allah hadhihi an-nujuma alla rakusanu ada kutaga li salasin hinu sikada an-nujum kanni sanu gabu an-najmu kanni sane bane qatala ti rahimahullah alla rakusanu taga hinu sikada ngani ho hananni kannan kaga allah ra sanonya zinatan ada sanon taga ninya yambangeya lisama kammundangani hakatunangana kammuke hay kunna anga ni sanon buguna yamba yambangen kempa kempa kempa panga idan aganañi sano ku ganta kammuke nogondi anta kam odo kammuke naga anta haranpar nogoygano mogonɓe amma allah de nya ya walakin tokin tanya na kam eh, muka ya la ina kammukeno anaka ah. awa ga walillahi almasalu lala angana ka da bari angan Allah ka kake halle serebende latenda nan pulunu ku hayna na simmane mai kake me ta ka kake me idan sano kai ikolen tan ta kam muka me ina kammu kero ngunya kenaka idan sano ku ho hanan ni kannan kagai ini yambangnya ai kammu kedangane ko Allah gara ko mo gombe samaa ad-dunya الدنيا بمصابيح allati wallahi duna kam koda ken nyambati sanonga idan sanu ko hakene yambangi qore ay kigande Allah fonnan cira kunyugo ya allah gara ho dabaro da wasu dabar na na mogon curondi suna allah alladhi atqana kulla shay allah gara ho wanda minna tagana ken tagana na mogon curondi idan sano ko anya na sabuya na kamuke yamba anyi megana hagatu ne qawon nogondi walla hagatin cu komante sano ngana bugu kotamme mina e kamme mogo ganta di tabullen tanonga anyi megana singan cu kabrandi na sano ko hay kamunga anke mita ga allina alli anga daga na ni tokononga sereta na be ga gi hayna ga ga kalla ni tokono amita ga ri ni nyuna wada ni toko idan kayfi qora hay kana kay anna tagasi nan disembe na alla daga ni anke awa hakra kinnanga ga anga ranta qur'an nyambo yamba anga da haram poro haram poran an kalle keran ta suru no go no ku haram parenga ni kam mukar idan an kalle ka anga daga na na to ga a hakra kinnanga nanti serem maka duna maka kube duna yang bangen kali nang kinya degere goya maka kuba adi nang kinya degere goya aga nyonya nyonya giri homba nian sano kaya kiendo ingalawa kiendi intano urondo ni ngara kiendi ontak ingalawa kama anam pati nanti sanu kun tano nga iwano nga me kiendo ontak ingalawa Allah nanti bangga di noda kiendi aga linga Allah rani ngarno kiendo kwa ako ngarni kienga mokombe amma kiyen nan to na koy hube gani yambange nya kenga nyonya laga runtai duna galle nya gani goni amma janna yambange ken du mantanya narno warja wa kenga idan hanan nikai zinatan alla da sanon daga ninya yambange ya lisama kamundangani hillandin ni kebe warujuma aro gidudungare hoya lishayatin setanun dangani وجعلناها رجوما للشياطين alla toda sano kunya gidudu ngarhona shaytanu dangan kan shaytanu nukuya shaytan kubanu ga sette sette me wara kam mun kibaren terinka idan sanan tun kumme tanya na sabi na kun kaga na kun kaga nyama ni kariba kanonga hagatu na wisu kita hagatu ni daga na kita na maro taron daga haga tun ga waro no gijan katara darolli kem palla na na kita ala kulli hal sanu ko e, jinnan shaytanu kaga wa kungudu dun Allah man no tu jinnan cetanu warni hada mare men cetanu allingi le na kamun ke baran tarin ga me ranta sete me kam Allah makanya hada mare meda jinna jinnan cetanu Allah na sagane me kam madangan idan ke kebe hakene ke kira ko ini qaida be ga soron to no men nan ti gare ni kenga nanti twana igo hayga fati sasa walla serogore igo hayga sare sasa walla serogore igo hayga kara sasa ga sanonga hoyni la mana kenga asli so kaya sano kube nangi na manya na jinnan cetano ina kunya warandi mana allah jinnan cetano ya warandi ni ti sano kuya agi bini ni halaki kananti serenda kara sana gulle nagri kimbaka ni nan daga kan kan nandi serenda sara na girdoru nan daga doru hiyana awo karanu melle silintai sahe ya yagaranga na sare kundu ille ngana kare garanta dinkanari wuri sane ka kada ngari wagati we andan kiran na kunna na kunna anga nyina ma har kam mumbai wuri me garante idan ana hari ho ngari sane ga me daga pajunga e kaso nga kam munde kaso kenta ora kunga mu wa nga bakai me kiyendi kunta ora kenga wa yala kumbugu sere kalle dangale ya wa idan sano kubeno aga gingalla jinnan shaytanun palakindi honu nyene kunga ama nan peti sere ancare walla sere ampoi warujuma aro gidudungare hoya li shayatin shaytanu da kenni illandinga wa alamatin ado alla da sanon taga ninyata gumancoya yuhtada iga kandene biha ti sanokuya kuya angana ngunnen de sasa uron no gonda angana sangi anga munana kimbakan no kuntu angana sanon to ken kimbakan chanenye ken ken kan nan chanenye sahilin do kitten chanenye ni ke alhamdulillah walla ken anga munana challe ya la fajrin kinya mama kinya kesane ka bugusu sadiqu ingia kesane ka bugusu fajrin tintwa idan angan dinan ka ganyana tai idan ado Allah da sano kunya ta gumancuai iga kandene ci kunga iter ndun gonde wa haka da iga kandene ci ana haka hakati nu me gatu idan sanonga alladi taga kusikiyada ho hanana kammu nyambatiya hillande na jinnan shaitanu nga na kungarandi tiya sikkandi alladi taga ni nyata gumancuayi oga kandene tiya idan an sanen karna adan kan karamo an karna ina ko yanga ken kimba kan kallenye kene ken ken ken nan kalle nye ba ka uron na gane nye ba ka fajirin pati nye ba sun tat ke yake sahe amma agana bugu ke dikita ke sane ka bugu su to anan kalla ke sane ka bugu su sere siran jarne ke sane ka bugu su khair ne ke sane ka bugu su bona nyane kuli garu nyane ta gamman na kukara kun tadi qatada te faman awwala yemme be gana ndenya fiha sanende gaira dhalika kentananga andati yamma be nda takasenya takase ke mananni kannanga yere yemme be nda ndenya sanunga kentananga nanti ke sane ni kya mananni kya mananni kya mananni kiyayi akhta akamanga afutundi sanunni kusikkiyayi nakamunyamba na jinna cetanun ngulla ado gadi no ga kandenitiya serebe ga famanta awwala fiha yemme be ga na fasarin danya sanendi ghaira zalika ken no honu sikitananga akhta akamanda futundenya kebe ga tike sane ga bugillemme benda sara nyana kiya akamanda futundenya katara digamenya hakene serebe ga tike sane ga na bugu yirgi khagon turona akamanda futundenya serebe nda tike sane ga buganga na ga terranga iwambertana na hartina ra futundenya serebe gana ti kesane be hakene ga bugu an ga gairin kita da kama da danya serebe gana ti kesane an bugu maka illan ka kurumman na da danya serebe gana ti kesane an bugu illan ka kurumman na da danya serebe nda ti kesane an bugu de ka wa an ga kita da da danya serebe gana ti kesane an bugu anga na da anga to kotunga anga da futundenya kata da hagara kenko sero swa da fasar ndenya anga da sanenya huwa ga he anda futundenya anga na ngari anna ti kesane ken yambange nye ke hay kamunya yambana anyi me ya ngai amma futundenya ani ke ay wallanna sanan cun kumme ngarawrun te kundo anti kana jinan shaytanu nya halati amma futundenya keni kimba kan tane nya an watu amma futundenya keni kan kan nan tane nya amma futundenya ke baka sun kan pakatinya dan kawatu amma futundenya ke baka uron na gananya ranga amma futundenya keba ka fajirin pakati nyanga ta ma futunde nya kafidi amma nga bugu kudi anga bugu teke di tanga daga na hota na di anda hiki horati horatini yala guman jenye ke gadi nan ti sina na no walla nya na kundu ona guman je di garam na nyen kenga tos kati intenya ni kota sawa bakanga ngalla ka sunje pakati nye kota sawa bakanga ngalla ka sallin donu kubeki mbaka mbange sane kana erenye kota sa bakanga ngalla baka ka ga dia ken ta gon jabangan te nyai amma angana ya ganga khairin kita angana nya kunda ta nya kundu ta gon janna minna kan gara gore nya nan duwara Allah palasinga ta gon ce ti kai ya akhi babu ke jonga de eh, babu ke la garungo ona fay ke garam mona babu ke nyama gelinga nan mun ga ganin mandi garu gore ma ga sanan kibara ke no gondi ona tungun ko me ngani babu ke la gar gelinga nan mun ga ganin mandi idan qatara dan ke me kundu adan ke asaru be ha kene kay ngata haditha asaru nyani haka tunu an ngana ta ganyi de allah wu yina mende anga ne o ba ngai wasare nyana kay watunu kundi nu kondo yani asaru ke ba ha kene kan titu de amene to ska ga da hincu ko na nyama faman ta awwala yamma be ga na fasar ndenya fiha sanendi ghaira dalika ken koni hotane mana kusiki be ga koni akhta qatarati akamanda futundenya mana ada garen na koni ada garen koni futunde ke manan pay kene kai agara kebe ko leslin te garan bin ne nyani aga tira sanen ngaranga na daga kita kille wa siranga anyo ku baga sunu na rikile anun na me ga kana ada garen koni akhta da de nya wa adaa nasibahu adi ka ga da kenye bebe mana adi taken bonondi warni takabe ga nyama ga sasa ay menya sabu ngana maninya ni takenye bebe mana di takem monondi an takenye kannan kagai to go be gam maga sane ke no gonda nan kan takenga ga sasa ke ngana na ga duara himu kunta konne ga amma halaken ki nyandi wa an ken ta gonu na sane nyanga nga soron ke barne di hitanai haka manga adi takenye bebe mana di takem bonondi watakallafa akamanda du killifi ma honga la ilma lahu to agu ganta kamandangani bihi tikenpoya ada du force na du karaba na du killifi hoya na dunya hoto anai ho kebe to agu ganta maga du killifi mbani ani wa takallafa ada du killifi du killifi ni kannanga mana nan du force na du ara honga ada du killifi ma honga ho kebe la ilma to agu ganta lahu adangani bihi tikenpoya an kan ta wa anti kunna anti ke sane be hakene kai an gare gara fiya gari ke ka so da anna ana khairin ba ana ke ta alle nyugun ta na alle nyagarun ta na awa kunda awa kundu ke be hakene kan anna du killi fiya nan du wara ha ke be ta kun kan tanda man ta a kunya na di anna du killi fiya to skam pe gara huwa haitan ni waqina ko ni tan na nyeme na kutan nyimbe na ko ni intaha qatada diga menga agempe idan sana aga dangu ku di sira sugana tanga hoko ni hinu siki wadai hanan ni kanna ngaka man futundi hillande adi takke ngada kenye bebe mana adi takke monondi sikande ada du na du wara hoy hoke be to agungan tamaga Allah gati wala takuf ma laysa laka bihi ilm maga homba tunannu wara hoy hoke be to agungan tamaga idan angana ni hoke be to agungan tamaga jurugo gore nya hakene kenga haramaran men taxa ko na taxungan tammaxa idan kusuki be ha kene ke ya be suna kutu ko ani limiti nga sanen an anga bugu kudi tangan duwara hotanadi ta nandangi wondaga wakariha katadatu katada ada konindenya ta'alluma manazil alqamar qason yang kadingranu nga kuntu agunga idan kata qatada kenti makruhu nyane qaso nyang nga anna kuntu sahih idan kebe hakene ke qaso nyang kadingiranu atu intenni kaso nga e, mana kusanu beno hakene ke ya yang kadingiranu ngi maka sahih yang kadingiranu ngi maka wa hakaza tampilero yang kadingiranu segi tampilero kabu tanjike anta fil ghalib anta baka kendi fil ghalib fil ghalib nyande amma ku soni karaga kutini mo men nan tan tabaka kenta kon fil ghalib an ka kende yang ka dingira nu ku tampil tampille karo segu tam do na atonga tenga tan do na atonga no gambangenga idan i karangenga to anu nyugonu da dengan din nanti basun ta da koy lenki falaki gum ko walla meto gum ko ya golli ta mo gombe to anu nyugo da a karangen dengan din nanti basun ta ta to anu nyugo da goni ti anta gemman na da bari wa hakada konin da bega ni ho haramun tan nyimme gani mena kata da no gelli kunga idan ona ti gellanga na garanga kempa garanga ke bani ai amma duro gara konno de himu ta konne ho sa anten kam mabasun tai wa hakada haru be no ga kalandare barni ina kaso ke yang kadingiran ku ina kunya karna nitu sahe anga madwara gara konne do hotana amma duara allan palase ya ho sa anten kam mabasun tai amma gana kama ngadu walla kenyega a haramun tanya na na gara kenyana ragate wakare a katada to katada da konin da nya mana ho haramun te ta'alluma manazil al-qamar qason yan qallin giranu wa kun qarangen na walam yurakhis ibn uyayna tati yakarahu harbun anhuma walam yurakhis ibn uyayna ta ibn uyayna ta kenan sufyan ya akamma nawndin den amakenya sufyan ibn uyayna ta goni akamma nawndin den nya fihi qasaka yan qaddin giranun qarangen di bunu yehna kemman ne unde atan atanta gemme ata mage kara mage kara zakarahu harbun harbu da kempin ko anihuma baki hilli maga mana harbu da kempilla baka konu maga baka bunu yehna maga ado qatada maga idan harbu akenga galli to anan yuwai sahih on daga idan tanu hilli hay ga kone kata da arbun ayina ikum man non din denya di ikun da gone ati wara khasa ara non din denya fi ta'allum al manazil qasan yang kadigranun tu agunga ahmadu ahmadu ya wa ishaq adu ishaq ya idan imam ahmadu kenna non din denya adu ishaq ibn ya ken qagada non din nan ta wagemme idan onati gella kana nga ta do Allah hi mu gonta do gara konne ya awa gemme ma kana nga du walla renye o suta de ngallan kane nan tan ta gemme on daga وعن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلون مدمن الخمر وقاطع الرهن ومصدق بسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه وعن أبي موسى نمغ أبي موسى مغا قال أتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فارنتي صلى الله عليه وسلم ثلاثة سكوانونا لا يدخلون الجنة انترنو أرجنة فارنتي سكوانو انترنو أرجنة هنا مدمن الخمر ظلم من نندو مندانا kebe ga soron dolon min na ga dumena kamma sahe dolon min nan duman dana no aljanna wa qati'u rahimi sum pukutana kan tarno aljanna wa musaddiqun bisihri ado tongondin dana ti kortenga kebe ga tinu korten ni tongunye sahe anyangan ni tongunyei kortan na ga kebe kon ni tongunya na suya ke kaman kantona arjanna. aljanna amma sarunda non ti yere am siri ke korte ke manan ni kannan kakai sanan tuana serebe ga tongondi ni ti sanan tuana nyai sanan tuana nga konni akunda akunda akunda an nga tongondi ta sanan tu antar no arjanna sahe idan yere sarunda non panka nga konni nanti wa musaddiqun bis sihr ado tongonda ananga ti sanenga mana sanan tuana kebe ga garun ko ni serebe ga to ngondi ni aka man kantar na arjanna rawahu ahmad ahmad rahilla wa ibn hibban arab ibn hibban fi sahihihi akitab as-sahantin idan kebe ha kana ke ya faranti sikon tarno yala amanan ne nan to kusiki bane an tarno wana tilla kusiki bane kayre diga men na kwa kamma sahih irabe ha kana ke ka hadita be ha kana ke ko haditan dan munnu me so ga ngidi agati soro sikano intarno arjanna kebe gani mu'tazila do khawarij ikun daga do kai tiku kaman nun tarno arjanna wa hakaza ho gani junum gore nyangana ngan tarno arjanna ti farenti intarno arjanna intarno khawarij ti kafirun nyani wa imbende mu'tazila ti wadingira imbendo arjanna na. idan idinya maniya imbidun kenga hillandugumunti ayi ku haditha manan ni kannan kagai serebe ganatu dolom minnen dagantenni sumpukuten sanan tuanan kaka ka ho da asu dagantenñani togondi tai ni ke kamanya ke kamanya narjan arjanna sikkandigumunti ko hadisan bunnu beno hakana kene ado aya no iganari igaran nan dangiya kunduta maga dugari fasarea igaran nan palle ko yan nan dangiya sahe idan nagatandugumunti amananni kannan kaxaya nafuil mutlak mana kuntarno arjanna mayangankaten ñanñea hana ken pallenaro arjanna sahe mana nanti warno gelle arjanna gelli nga iti mananni kenñe ntarno gelli tahananga iyangankatene imbeñedi hana a halle ina dagaro arjanna nogondi naxatandigumun tamananni ke sikkandigumu karagandigumun de afan karagandigumu kun tamananni kannan kaxaya iti amananniya a kamanga alagarunga bonno agane kalla so a kalla kafiriyai a kamangane hohondanminne alagarunni kannan kaxaya a kalla kafira xunya kamma sahe no. idan sasa digamu men me digamu karagi hanan gumun ta wa imbendi digamen menonga hillan ti aya ganati ku gollu daga antenni ani haramun te heti agarno imbendi kaga makanya ko abadan ti amanan ni kannan kaga ya kenniya gella gana maninya mana oni dangindi i mogon kamma ona kala tanan dangal umma to fasar na amanan ni kama nan ni kai na ti antarno arjanna bada ma Allah gana yangan kata Allah gana yangan kata aga timbe arawanya na tauhidin ga ma Allah gari kata arjanna amma foko anda ganonga ken na kata lugumo karand gumun te tala garum bonna kala kafira idan mufassiruna nunga konni nanti na kata ndike kenya dan tinta sahih na kata ndike ni kannan kaga mana antarno arjanna ma nyangan kata hananda yangan kata birambe ajunubu ngana nyame birambe tan paati tawhid nga magara warno arjanna sahib serebe gane dolo minna na gani kenyam mo gani arno ya imbe nya de hanana yang gangkate kem pallana daga arjanna sumbu kuta na kenyam mo amma serebe gana nya aga tongon ni ti sana gumunya ken kamanni illa kapana nya serebe gati sana gumu tongun na kunya maga iga ho konna ya ni tongun ken kamanni illa kapana nya parce que anda sabatin do hotana him gunten to Allah ga ye an ka kana sabatin nan to him gunten to Allah ga ye anya illa kapana nyai ken kama ken ngana ro imben di bakken tanon on daga idan ala kulli hal ko ayanu be no age ko hadithan be mai ko asren kanu din ku hinu sekia hana na dolom nan dume dolom min nan kama inati nan duma mudu minun ni duma nyai ka hari na minita bane mi haramun tanyen sumpukute ngakanya mo di wa hakaza sanan gumu ko adnan to ngondi ta o tornum bay sidini katta ko o kara al munajjimina timuri gore nyani i gollinti sananya o tornum bay sidini katta ko ay telefonum bay gini ko ay ho hakka nyana ko ay nonga wondaga fihi masail shaykh al-islam rahimahullah ti masalan wa tababudi al-ula al-hikmatu fi khalq an-nujum al-ula ho hananga al-hikmatu hikmanga fi khalqi nujum sanon daga den Allah ra sanon daga timani ya katara ti hinu sikki na kamunyamba na shaytanu jinnan shaytanu ngidudun ngara wa haka za ta guman coka kadi iga kandene tiya sahe aranya na hikma tanano ngamon takentu oga sikko betu kenni kwai mm. الثانية الرد على من زعم غير ذلك كم فلي أتي الثانية هلاندنا الرد ساغندنا على من يمن كما زعم غير ذلك غير كنت ننغارن كوني idan ke babu sagande yana yemmen kamma yemme be gara ku hinu tanan koni tika ken to aguntu sanendi sharhu nanan rahimahullah wa muradu qatada fi qawli ati qatada mana digamen mana ngani kebe ara murunda ngani kebe digamen daga ti ghaira zalika ma zamahu almunajjimuna kenni honye ho kebe sanan to anu ngara ken garan koni min al istidlal gelli dalili koyenga bil ahwal al falakiyya ti falakinu ngale halanga ala al hawadith al ardiyya hi joppanto benu ga nyana munyendi balawnu benu ga nyana munyendi khairi benu ganyana nyana munyendi igatini ke sane ambugo kenyan tigi kamengari kasane ambugo kenyan tigi gunyanga sarle ke sane ambugu kenyen ciga ka kangara me ka tumiga hatene lengi ke sane ambugu karta ya kengara wara idan qatadati amana nikah wa amma ma yumkin an yakuna fihi min umurin hissiyya amma huba agama ga fakana nyadi gelli hi kamma gorenga siwa salasi sabiqa kebe ga heti siko samante kaya fala balala ta liman yemmen dangane awwalahu yemme kebe ga rakenta kasu risala dan ken ta ko nan ta santi ke sane ke sane ni kai to sano ku diga to hay Allah anda ku taga bane Allah ndin ka taga seren kawana ke Allah batu anda sane kanya dalle nan ta ka sandu dangani nan Allah batanya dai asun ke ya amma nan daga hota nanya ke ganya su ke sane andanya ke ganya su ke sane andanya da diga men manan ni kya wanda ka ذكر الخلاف في تعلم المناسك الثالثة سكاننا ذكر الخلاف kaso sano kun karangendi yala gemman nituwa manta gemman nitu idan keɓe gani katada ya wa hakada kotana aɗo ibnu uyayna ikun daga nan tanta gemme amma ahmadu do ishaq ikun daga nan tawa ma idan ta duro no onati ta durono garedo himugunta konnei ni gemmanni kadin dingiranun kara amma gana ñananda kenya haramunte ñana togononga warni garen cababu ñen na الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل إذا هو غورم بايكنا كاي الرابعة نغتان الوعيد nga fi ñinanga fiman yemmen kibarendi saddaka agara tongundenya bishayin ti honneya min asihir gelli kortenga wa arafa haraka kamangana tuyi annahu nanti ken korteya batilun garenyan serebe ga tungundi ti kortenga nga tu nanti garenyan kanca kan tungundi taide idan ñina nya haykene nanti yangan kate gore na kamang kagada sahih anga honu ngalla sunna ko me ratin mon dal woni garanto ina kunna ina kunna problem nda me kita na mulli me ka na daga katti ana ti garanto nyani idan sasa wi garin tun kada to ngondi sasa nyina nya ha kene ke nan da ka manyangan katena kebe ga aga kebe ma to ngunga ga kebe ga ti to ngumunye ne ga diga men ta ken ken kamma kene ake kamanda to ngondi ka dunga nan ti gare nyani a hube ga dunga nan ti to ngunya nan ta ga na to ngondi ka idan honne ha kene ke ya gelle sanen do sanan to agunga amma ta hananga tigara dinga ke be wa kamma fare sallallahu alaihi wasallam a gollundo sanan to anu gollunda me so ke buru oku haylenki inati ti sane ina mani nan daga ni duwa munya ni maka sahe inati ke sane ganai bakata kan na ke duwa nge koni an lemmen kita an ga garen kita anga an kitta anyana banna nye anna darja nya kitta na ke anyana na kya ha tunu dina konnan da ke sanen da kai ina sane ke tuindi na ngai miya ke sanen da ka ha tunu ga inda sane ke konnan na na ha tunya konnan da nganta an kan ngana rana ti boy waddo on me uron de zera na grana yu an kan ngasim mana tan uron de zera kempe sane go ka kempa katinga amura dum pa annanya kempa katinye walla nati wake duwa nanga ti jiganta duyon kono haka tana di jiganta duyon kono hanken kenga di jinna duyon kono ma hara nyimme pindi haka tuna ngana daga jilla ke ken nda dan tan ni me jinyon ko emma hakati nda di jiganta duyon kono ti jinganta duyon kono mana uron na kane kita na man tuga sahu kita sahe jam pakati ikun ka gira hakati ni kenye garen botol laga sikki hakati mbe anati tan nangiri kenga ni sane ko abaka walla kenga na te tannan giri wuron me kan ciko 3 heures pakatinga sahe ni sane ko abaka kem pakatinga an ken tatu kan kaida ni maganga na ken duwa ngenya kem pakatinga angara ho mundu sane kana kinnanga ni sane kan baka kem pakati ni me iga be kinnanga ina ho haramun tanya kinnanga parce que ina ta annan busa annan lagati kenga annan jonko kenga annan challe wallinati kem pakati anna ke fo fulana dabari wallinati kem pakati anna nyakundo hakatu ni me wa korta nyimme ke ni natu ronde zera rondi korta nyimme imati ho dingira nyugo honu kandi daga inonga dingira nyugo goni idaga tinduro nyawru nogon daga kunjabene ti a ta hube gara korten kire ta ta na jaba ma ida ida ida ida mpoe idan kare la nyara idan kare kan ta ma akite ke la nyara kundana ana kumme ka jaba makenga ati ndiron kani de ngata ni ken kulliya no gondi tiya ndi na kortello ne irai nonga kirsan kani honu ka to honu tina to hono andi nge ga nyuno ma o ma ni ken koni nya wa ibana amen golli burnya nganon kana sa do halle awa hakene kai walli nati ndaga ka kalla kenga ti korte ti daga kan tu korto idan ina sanu ko hakkanya ay fare sallallahu alaihi wasallam haditha banen tanonga duam banen tanonga fare ngati sahaba nun da ke sanen da baka kada ke yurdu antano qur'anan ngaya banen tanonga ga ni ke sanen da baka kada ke yurdu kentano fare alaihi salatu wasallam adotu ndu duangunga oga kubenu konni sugubando nellunga kunganonga sahe amma nanti keni kiyai ken digamentanonga sere sugatinan ni ke rudu ke haka kiyai wurondi a rudu ke haka kiyai kedi danga kamanga de kenga wandinan caka jinga garanten baneani fare alayhi salatu wasalam anyi gella dongo wuronga naro walla kenga suguba nyaganai wuronga nai annati amsayna wa amsal mulku lillah okunnella marandenga kennella allah subhanahu wa ta'ala bane dangani walhamdulillah tigenga allah dangani kayne kanoendo dorontaxunga la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku walahu lhamdu wahuwa ala kulli shein qadir bat kamanen tano maganta allah tongum bad kamanen na bane tongu bat kamanen tano maganta allah a banan kapallen manta dangani marandenga dangani lahu lmulku walahu lhamdu marandi timmante daga ni tiga intu komante ngada kaini kanu ndo ta taunga wa huwa ala kulli shay'in qadir akan rana yana honne be su kamma kem te rabbi as'aluka nkama nganya kana khaira ma fi hadhihi al-lailati khairin na khairi be ga te urono gondi khairi swa ga te urono gondi kama nganya kana kentu komantenga saha gana nga tagandini nka hu nonga lemme gana nga tagandini nka hu lengumunga nabura gana nga tagandini nka hu naburugumunga allambati ananga tagandini nka hu allambatanonga ko ndam minne ne khairi sere ga munda nkama angara kenta ganda ga kewro no gondi awa amrika sina anu kutana takenyi maka kendi kewro qeri nya ga na kenga wa khaira ma ba'daha ado qeri ga kewro halle su ga ke uro hallen kama da ngani mu ke gondin duna dum bireke khairu suga ke uro halla da ngana karaka ga di arjanna khairi anna da war warna kana ke uro halle wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla nkama ngatange mure nyana ngani kisi ke uro ho burenga wa sharri ma fiha ado hobure be ga wa sharri ma ba'daha ado hobure be ga halle ho to gonya ni hobure nga igaro no sira kamman ho fa ya kandiwa adi yakka ga ga jannale nti uromba adi remme aga me katta wa ado gollinga na ga be katta igaro no kaso ga ho nyana ho ga ni hobure nya ga nyana lenki uron din kaman kisasui hobure suga lenki uron pallen kaman nin kisasu ka ten rabbi a'udhu bika min al-kasal nkama nga tanga mure nya na tanga nin kisi gelli lampun unga nan lampun nan korin kore mure nan lampun nan korin nya kumure nan lampun nan nyin korin le mungure nan lampun nan kontin di nya na nan lampun nan kontin mpara mare ma wonyi meda barne kama ho gani lampun taunga nin kisai il kibar ado kaso mo buren kama nin kisai kaso ngana irni nga nin kisai kaso mo bure nga. naga so minga nya likenga wala naga so lanta dure walla lagaru minga daga taw kililla kunya na sadaka nya ganya walla lagaru minga nya nya kunta honye walla lagaru mi gara alla nya gin kallenye wala nga kaso hakati mbe butin ka sambani ani nga nka nga saka kama kaso mo ko bura anin kisken ya akhi aga hadi ke mo gonda duange ke ke duange matimme nyamu nana ke timmandi ko tanano anonga nda hadu angu kargani koni angi konni sukuba angi konni ne len kagaya walakin me fara alayhi salatu wasalam anyi ko akonni anyi ko akonni anyi tinu sahaba nun naka ko suguba nga ke koni uro nga ke koni man na nga ta konni angana girere masalan kuturon ah, challem palla ta kan dam maka nga garlanye angana girere angana daga kan dan ta dua nguku konni illa ngana kar kada angana fajrin challanti konni anna kisi ho ho buren kerin tunar katanga walla hanga na do angu kure kara ko no anon hanga ni ure kara angu no Allah ntake walla faren da kwa kon amma faren mate sahaba bane da desert grand ke do anga koni ke sanen dai baka. amma sahaba bane giri nan tinga munda bakra wa munda amma mata daga ni ke sanen da baka ke do anga ko ke rudu koni farenti muadu ngamunda sallem palle ke do anga ma to kononga اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاذ نموندا كدو أن يمغى تغنونا اللهم يا الله أعني إن كندما mani kamma ala zikri kam pin ko ngen kam man kam ande malla kam pin ko ne haka tun jusu ko mantenga wa husni ibadati ka ado mani ambati mo serenga wa shukrika adan kufande ho ganan kufande nye nkama annin de malla gan kufara mo gombe warni ngana ne man kufan din ne matanai kama nde man gan kufara mo gombe wa husni ibadatika adam bat kitti mo sirenga nkama annin de makenga sunu aga ne na ho sirenya qur'anan karanya aga ne na garana surondi salla aga ne na ho sirenya ho gani batenye nganya na bate mo sirenga kama nde makenga ngada kana karla nu ngana garana tu ngana tu nga gollinika faranti amu wazu munda ma ati sallen pallia salle so halle to ke dwange konni amma ati muadu uron zere sane igwa baka to konni kyai giran na ke konni faranda konni wa wallahi an daga honi ga ta hunu uron no gondi mamutunga kutiya ido korosu ngano takki takki takki hono gano ngai kitunga kamunga ikunta ti hibe gadi warni sane warni bugu hadama anke ni taga honye sanen ni taga honye arta ho ho nyananda sane karanta ki kinyanga aranta bone kinyanga o oh, haranta da khair ngilli koy alla atana ngilli koy alla amma kuduwan fasonu benu hano ko hayna duna girndi lenki kuduwan lutunto benu gimaga ay gono an kay dige garamaga kebe gani tongunga eska anga ballanda kempai a ah? anke nyimmiro alla allahumma anta rabbi kenya gana maga e, e, e, ogatini kebe dangan sayyidul istighfar aya gana maga sire gana ranga hayni est ce que ngam palle ko yo ha allahumma anta rabbi la illa anta خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت كيا gana ما دونو سو غنا رسيغا ngaka itinga maganti nukundwa parce que ya guhihe nka ganai maga kumpo ko tinto ganai maga anga na rai kunna ga wani kundu tanga na rai ta tin kundu anga tanna haina taro ni a tin ki gundo nyani kai maka he iska ho gulle di kebe gara kina watu ida gare nya ko ratin na serem maga ngari to ska du ni soronga na ngari wato ngun kon nada ana ka ko ni serem maga ngaram maga de na akhi angana kungari serem magane ne akan kite na kembuga hakrenga na kai tike bogo ma koto ko ta inda ngari goda ho kai tilla gara bogo ntan na kai tum bogo kan ma son do men bogo be gara kina rawa telefona na jine wara katai ahamin da yai ke kai ti balau be ga do ke di kenye sadan bitta seren kitten mara nai ko mara a sondo men mara angara ton condo men mara ta nyeme alli bidan po nganya kemma anda araga bogo bogona hita. nama anda hogore dabarike nkarawa mundunu kadi de atinde ya kebe ga kitenda atoran bane ana kedi kebe ga kitendi leslinta kei keni hilla kapenya keni bidanye ai megana kempa mi kati kati kati ai mewa bogono anta kame tana mun dunu no ku kallen ne tara ka ta perte abogo tan na sedi imbende anta ka ho ko na daga ni kuma na wagi da mundunu atinde yara ga anna su gara daga ni tan tan tan tan na sure ko nada anna hamin dai angana haminde birambe yagara igo ho ñamaga iwayti e ti darja ñitte ñana na kunda na kundwa me alhamdulillah nda kara kara sino hoy sasa kara mani ke sare mani kan nan daga langan duru tan daga buru singi kenga singi ke aga singi ken tuwa singa sitini dingira be ya sintonte anda ka bure renga awan ta da adanya da koy hota nay kenti anda ka koy serta nay awan ti kebe ga da gama kanda da ha ga ne kya kya na no gonde an kan nyimmen ma saran na nya burgenga khair ke magaraga kan kandi higa biga be ada ada ki ne me duran to gonya sa na ki na to goncha ha koy na hindinga kenta ta to nan jage na to ko tan yimme sa hano gonde awa nti kya ha ken na gonde de angara kana buru angara la buru kan ko ni to agun Allah di kya nan abi aka ji mutin ko da abi ha nan kan karanga siki idan duange serengane duange be kinna ngatir dia ke do ange bugura ken qur'ana ngaya nye ma hadise nyen atirndi kuide agana to qur'ana ngaya nyen nan na ta na so soran ta ko lang ndo mi ken konno ko daga nin ndi sere su gara do ange kina nga atirndi to qur'ana ngaya nyen agana ti abanna ti ta na aya ke to ana aya ni moronca ado ke sorake agana kunca mullingiran nan daga to ana ta nan tike aya na kan jora da na num gandan nan ngari aka manga ko nan daga qur'ana ngaya ga ni ma qur'ana ngaya ga heti maka heti parce que an ga ɲini wano to ana ñani me ama qur'ana durusi an ga naari kenga nanti qur'ana nga ñani peut-être ara hoyni walla anta kona ngandi bo ahillandin kada gana duwange kinanga na nga yaga ganati faren duwange ñani taga kitabe be da alayhi salatu wasalam taga kitabe be da na koni bukhari aga ni muslim aga ni ibn majah aga ni tana to konca ha anna koy to ananga keti kena ke adi de anyame nka iho hanga na te he faren duwange ñani ke faren ñi men ka an angana ti bo qur'ana nga ta. qur'ana nyani walla kenga hadisa nyani sasa qur'ana nyaga na soranta hadisa nyaga ni o watu sahaba be gara hillallan ta kan konni ma ga kitabu be di kenken cha sahe amma lenki ni sana ta ni kiniya mi ga di jago ni mo gon na nati timma ngarde surtu ya garu ti tana gara gundo nyadi da kina magangari tas ka kina ndanga rabo kene